sunana dan azumi musa tafa balewa ne ne babban limami na masallacin asabul kafi da ke garin bauchi ne ne kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na najeriya cutan coronavirus gaskiya ce mu yi kokarin kare rayuwarmu da al'ummarmu baki daya saboda a cikin alkur'ani allah yana nuna mana cewa duk wanda ya kare rayuwar mutum to ladasa kamar ya kare rayuwar al'umma ce baki daya tunda dai an gano wannan cutar na yaɗuwa ne yayin da mutane suka yi cuɗanya da juna. Musulunci ya amince da a dakatar da sallar jam'i har sai Allah ya sauƙaƙe wannan annoba ta lalura. Game da sallar tarawihi kuwa mutane su zauna su yi ta tare da iyalansu a gida inda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayan ku ya guje wa mutumin da ke ɗauke da cuta mai yaɗuwa kamar yadda zai guji zaki. abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.